أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل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 أجارني الله وإياكم من Kuma amma أما بعد السلام wa rahmatullahi wa barakatu. bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan dama da yake ba mu rai da lafiya da kuma damar haɗuwa a wannan masallaci mai albarka da tunawa da babanmu alhaji musa mai gandu da kuma babanmu alhaji muhammad baba tando a wannan gari na uku inda muke gabatar da karatu cikin wannan littafi mai albarka muktasar zalil ma'a na babban malami a muhammad Muhammad bin الوهاب alaihi rahmatullahi wanda asalin littafi ne na zabin ma'ad na babban malami ibn qayyim alaihi rahmatullah littafi ne mai yawa ya kai sufuli hudu malam ya tattara shi a sufuli daya Allah ya saka masa da alkhairi wannan littafi ya koyar da mu abubuwa da yawa na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan gabar ya kukkuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar wanda karatunmu ya kai mu ƙarshen fatu makka wanda malam ya kira shi gazwatu al al’ahuyi Allah ya samu dace mun kammala wannan yaƙi a tarihance da muka bi littattafan tarihi muka rero shi a takaice har zuwa ƙarshensa wanda saura darussan da ya ƙunsa. insha Allah ta'ala muka yi alƙawarin fara su a yau to amma ganin cewa azumi ya kusa daga wannan majalisin kwaya ɗaya rage a gaba za mu shiga cikin azumi kuma wannan majalisin namu shine na 138 wanda ya dace da 15 ga watan sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 1444 da bakwai inda ya ba mu biyar Allah ji sha bakwai ne sha'aban ko ba sha biyar wani sha bakwai sha bakwai ne sha'aban miladiya kuma biyar ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da shida sai muka ga cewa yau ya kamata mu rufe wannan karatu insha Allah sati ne zuwa mu yi hutu mu jira zuwan azumi to ganin cewa mun kawo shi ƙarshe to sai muka ga wayannan darussa da muka koya a yaƙi a fatu makka suna da yawan da ba za su gamu a wannan majalisin ba kuma mu tafi da giɓi sai muka ga bai dace ba sai muka ce bari mu ajiye su zuwa bayan ramadan idan Allah ya kai mu bayan ramadan kafin mu ci gaba da wasu yaƙuƙunan da ke gaba sai mu karasa darussan da ke cikin wannan yaƙi mai albarka Allah ka ba mu ikon kaiwa bayan ramadan inda za mu tashi a kan wa'annan darussa sai kuma yaƙin gaba gazwatu hunain wanda bayan fatu makka aka yi ta ita kuma za mu yi tsokaci akan ramadan a babin tunatarwa mun fi shekaru a nan a cikinmu in ka duba ba wani da za a ce bai yi azumi ya kai ashirin ba a rayuwarsa wani ya wuce haka wani bai ma ba zai tuna ma daga yaushe fara azumi cikakke ba to ya zama dai mun san me azumi illa mu tunatar da juna mu kuma ƙara zabura don tinkararsa magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo bayan su. sukan ɗauki watanni da yawa sukan raba shekara kashi biyu ne shekara dama wata sha biyu ne inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahara. shekaru sha biyu watanni sha biyu ne suke cika shekara to su sukan raba shekarun biyu ne biyu kashin farko don alhimin zuwan ramadan bayan Ramadan kuma a yi wata shida ana fatan Allah ya karɓi abin da aka yi a Ramadan. Kaga rayuwarsu duka tana rataye da Ramadan. Idan ya rage wata shida Ramadan ya zo, suna alhinin zuwansa da shirin zuwansa. Kuma an ce alhinin abun alkhairi da shirin zuwansa, wanda har manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kansa yakan ce, Allahumma na Ramadan. Allah ka sa mu ga watan Ramadan manzon Allah fa wanda gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara amma yana burin in Ramadan ya kusa yayi ta'addu'a Allah ka sa mu ga Ramadan dan ya sake ƙara ayyukan alkhairi da yake burin ya ga ya tara da yawa to balle mu da ba mu san makoma mu ba mu san karshen mu to dan haka abu na farko gare mu bayin da muka zauna da rai kuma muke sa ran mu ga Ramadan a dan wayannan kwanakin da suka saura to babban abin da yake gaban mu shine mu yawaita tuba da istighfari la Allah an yatuba alaina in Allah ya yafe mana sai mu shiga Ramadan muna tsaftatattu kuma mu ƙara aikin alkhairi Allah ka sa mu dace azumi a larabci ma'anarsa kamewa intak kamewa in ka daina komai to za a iya ce maka an ta sa'imun an kaza wa kaza kai ka daina komai kaman ka ce anal yau sa'imun anil julus ni yau ina azumin zama ma'ana ba zan zauna ba a tsaye za a ganka har a gama darasi idan magana ne kana cewa ana sa'imun anil kalam ba zan yi magana ba ka kame daga magana kamar yadda na maryam alaihi salam lokacin da ta zo da annabi isa alaihi salam ba ta da miji aka ganta da ɗa to a lokacin ta ɗau alkawarin ba za ta yi magana ba Allah ya ce ki ɗau alkawarin ki kame bakinki karki wa kowa magana mu za mu ɗauki nauyin amsa duk tuhumar da za a miki Allah ya sanya amsar tuhumar a bakin ɗan da ta haifa annabi isa alaihi da aka ganta da shi aka ce ya haka sai ta ce ne inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima alyawma insiya yace nayi bakance yi alƙawari tsakanina da Allah yau ina azumi na ne azumi amma azumin na magana da take nazartu lirrahmani sauman sai ta fassara irin azumin nata ta ce me falan ukalliman yawma infiya ba zan magana da kowa ba to azumi da kake ka kame daga abu kaza shine azumi to amma sai ya zama suna na azumi da aka dora mana ya zama rukuni na musulunci daga cikin rukunan musulunci bayan kalmar shahadatai sai iqamis wa ita'iz zakat sai wa saumi ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilayhi sabila da kuma azzaka wannan azumin na ibada kamewa daga cin abinci ko shan ruwa ko mu'amala da iyali tun daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana to in kai wannan a zamanin nan to kai azumi domin zamanin da ya wuce shi azuminsa kuma ba haka bane azumin sa dare da rana ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bambancin azuminmu da azumin al'umman da suka gabata shine aklatus sahur cin sahur cin abinci a ƙarshen dare a goshin fitowar alfijir wanda mu kuma al'ummanmu an ba mu dama mu yi wannan sahur ɗin su kuwa ba a ba su wannan daman ba iyaka an ba su dama dai su yi buɗe baki idan rana ta faɗi to a wannan buɗa bakin ake haɗawa da sahur isha na yi an shiga wani sabon azumi su azuminsu dare da rana ne amma mu fi Allah ya sauƙaƙa mana yace da dare uhilla lakum laylatas siyam arrafatu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasul lahun azumi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kaɗau azumi daga alfijir kafin fitowan alfijir da sauran dare ƙarshen dare shine lokacin sahur har zuwa fitowan alfijir in ya fito shi kenan azumi ya fara har kuma rana ta faɗi to in kai wannan kayi azumi to sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya dora mana azumin a watan Ramadan a watan Ramadan shi Ramadan ana nufin lokacin zafi lokacin zafi shi ake kira Ramadan shi sa malamai suka ce an ɗora mana azumi a wannan lokaci ne don Allah ya gwada mu lokaci ne mai wuya mai tsananin zafi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu duha hina tarmudul fital sallar walaha shine lokacin da kofatan raƙumi ya soma ɗaukan zafi an kusanta a wannan lokaci ba wai da safe kamar yadda muke yi da hantsi ba ka. ba a ce ba ka yi ba amma dai an fito ka bari rana ta ɗan fito ta yi zafi wasu kuma suka ce an ce ramadan ba dan komai ba sai don cikin ɗan adam yayin da ya bar cin abinci daga safe har dare yakan yi wato wani irin tafasa na zafi wanda zai sa cikinsa ya yi zafi saboda yunwa da kuma tsananin wahala da ya sha sai aka kira watan ko azumin da ramadan ba amma dai koma wanne ne ba sanin sunan ne ya dame mu ba sawa'un an sa shi da sunan ramadan saboda wahalar da ake sha na azumi ko kuma an tsunto sunan daga yanayin sa wa wata suna dangane da yanayin da yake zuwa kamar yadda laraba suka sa ramadan lokacin zafi kuma wannan shine abin da ya faru da banu isra'il da aka ce su azumi lokacin zafi suka ce a'a su kam suna so Allah ya ɗaga musu ƙafa, sai lokacin sanyi lokacin da ba wahala sai su azumi wata biyu ma sun yadda za su iya yi amma lokacin dai akwai sanyi akwai walwala to amma shi Allah ba haka yake so ba san da ya zaɓa yake yana so lokacin yake so ka idan ba kai lokacin ba kai san da kai kake so wannan kuma kai da shi kamar sallah ne da Allah yake inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan lallai sallah ta kasance akan mu'minai wani wajibi ne mai lokaci kuma aka aiko mala'ika jibril ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama lokutan sallah da farko da ƙarshe kowace sallah aka yi ta a farko a ranar farko rana na biyu kowace sallah aka yi ta a ƙarshen lokaci sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi Salama, da lokacin jiya da lokacin yau na kowace sallah yana nuna farkonta da ƙarshenta ina a tsakani ba a so ka wuce tsakani ba ka yi sallah ba in ba ka yi a farko ba ka yi a tsakiya ko ka yi a ƙarshe amma da zarar lokaci ya fita ba uzuri to kana ka shiga uku a wajen Allah kuma uzurin abu biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce man nama an salati aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha id laysa laha waqtun illa zalik annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yayi bacci bacci ya kwashe shi lokacin sallah bacci ba ikonka ka bane sai dai kawai idan ka fahimci lokacin sallah ya kusa kuma ka kwanta kuma a jikinka akwai gajiya da wahala ga da kanka ka siyo bacci ai to wannan laifinka na gun Allah amma bacci ya kwashe ka a lokacin da ya dace a yi bacci kuma ya yi nauyi ya yi tsayi wannan ba ka da iko a kai shi ya sa ma Allah ya ɗauke maka abin da za ka yi zai faru da kai a lokacin to sai ka farka lokacin sallah ya wuce ko ka manta wani abu ya ɗauke ma hankali wata damuwa ta zo ta ɗauke ma hankali wata hidima ta zo ta ɗauke ma hankali har ma aka yi sallah la'alla ma inda kake ba a kiran sallah tsautsayi ya kai ka wata anguwar da ba musulmai ba a jin kiran sallah to irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake to falisalliha idza zakara yayi san da ya tuna kawai duk san da ka tuna kai a lokacin laysa laha waqtun illa zali ba ta da wani lokaci sai wannan to haka shi ma azumin ramadan ai bai da wani lokaci sai wannan shi wajib ne ma muzayyak malaman usul sukan ce wajibi kala biyu ne dangane da lokaci akwai muzayyak akwai muwassa'a mudayyar ne wanda ba a iya yin wani a lokacinsa sai shi kamar ramadan ba ka iya yin wani azumi sai shi ba yadda za a ce ana watan ramadan kuma ka ce zan yi azumin litinin da alhamis a ba a yin wani dole ramadan ramadan ne kawai banda shi ba a yin wani saɓanin sallar azahar ko la'asar ko gariba ko isha musamman ma azahar ko isha su lokacin su ya fi kowanne yalwa za ka iya yin azahar kuma ka ƙara yin wasu salloli da suka fi yawan raka'o'in azahar ma a lokacin azahar kuma lokacin bai ƙare ba wannan shi ake kira wajin wata yana da yalwa saboda haka sallah tana da lokaci kamar yadda azumi yake da lokaci kuma yadda aka ce a yi azumi da ramadan ka ƙi ka ce sai ramadan ya wuce zan yi kwanaki 60-90 ina azumi sai ka gama yi Allah ya ce baya bukati Allah ya sauwaka Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana azumi kamar yadda ya ce kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaku. to azumi da za a wajabta shi farko azumin ashura aka wajabta to da azumi ya zo sai aka sauke ashuran aka kama azumi kuma shi ma azumin da ya zo sai aka ba da shi zaɓi wanda ya ga zai iya ya yi wanda ya ga zai iya ciyarwa ya ciyar shi ma ana nan sai aka ce to yanzu dai ya zama wajibi da aka ɗan saba don shi musulunci haka yake zuwa ya ɗora mutane akan abu mataki-mataki ka duba sallah mana ai sallah ma mataki-mataki ne da farko aka ce a shanta akwai amfani akwai zunubi akwai illa me so ya sha don amfanin ya sha me so ya bari saboda ba amfanin kuma ya bari waɗanda suka ga suna so su sha suka ci gaba da sha waɗanda kuma suka hannu a lokacin hannun farko suka hannu daga nan aka zo magana sallah wasu in sun sha ɗin da waɗanda suka saura suna sha in an zo sallah kuma sai a yi ta kwamacala a yi ta saɓo sai Allah yake tukar kar a sha in za a zo sallah la ta ƙarabu salata wa an sukara kar ku sha kar ku zo sallah an kun sha giya kun bugu domin mutum zai iya zuwa ganin neman lada ya yi sabo to ana nan ana nan kuma daga nan dai sai Allah yake wal الخمر wal والأنصاب والأزلام رجس من amali الشيطان فاجتنبوه Allah sai haɗa wasu zunubai da larabawa suka saba da shi sai ce duk ku rabu da su duk ku nisance su kar ma ku kusance su saboda haka daga nan aka haramta mana jin komai aka wajabta mana azumi azumi ya wajabtu dai a matakin ƙarshe a shekara ta biyu bayan hijira a watan sha'ban sannan yanda muka faɗa ɗazu ba mu ne farko ba shi abu mai wahala galibi idan aka sa ka kayi shi kakan ji ƙwarin gwiwa in aka ce maka wane ma ya yi wane ma ya taɓa yi sai ka fahimci ashe abin mai yiwuwa ne shi sa da Allah ya wajabta mana azumi ya ce kama ba alal lazina min qablik ba ku ne farau ba bal ma nasu fi naku wahala kamar inda muka faɗa ɗazu su suna azumi dare da rana mu kuwa rana ne kawai ba dare da an kira sallah shi kenan sai ka huta ka ci ka sha da daddare ka more sai asuba ta zo ka dau wani sabo to kaga namu ya yafi nasu sauki ma to amma Allah madaukakin sarki ya gaya mana haka ko da za mu ji wahala mu fahimci wasu sun yi don haka ba wani wahala in har wani ya iya yi to kai ma za ka iya yi da ikon Allah kuma Allah ya yi haka ne ba wai dan bai da ikon ya samu mai yin dole ko da ba wanda bai ba domin shi fa'alun lima yuridu Allah mai aikata abin da ya ga dama ne ko wani ya yi ko bai ban yana son ka kayi zai ce ka yi kuma dole ka yi in ba ka yi ba ka sha uku ba Allah ya kare mu azumi yana da falala da yawa kuma mun san su ana gaya mana su duk shekara azumi ya zo sai an yi darussa irin wannan wani lokaci ma lekcoci ake yi akan falalar ramadan to yana daga cikin falalar ramadan babbar da kuma shine sirrin ma dora mana ramadan din ya zama semina ce ta shekara duk in aka ce za a yi semina akwai wani abu da ake so mutane su koya su tafi da shi saɓanin wanda suke samu a darussansu na yau da gobe to me babban darasin da ake so mu samu a azumi shine attaqwa la'allakum tattaqun haka Allah yake kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal zina min qablikum yace la'allakum tattaqun taqwa kuma in an same ta to an gama cin ribar rayuwa me taqwa shine an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wiqaya wasu malaman suka ce an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka al-ma'siyah ala nurin min Allah takhsha 'iqab Allah wannan shine taqwa kullun ka rika jin Allah yana tare da kai yana kallon ka ta ina muka tsinci wannan a azumi ne duk lokacin da mutum ya kuya ba mai ganinsa kuma yana da iko ga abinci nan kala-kala kila a ɗakinsa ga abin sha nan kala-kala a ɗakinsa kai wani lokaci ma abincin ƙwaya ɗaya ne ko abin shan ƙwaya ɗaya ne amma ya san ba mai ganinsa sai Allah da ya ɗauko abin zai karya azumi sai ji a jikinsa Allah fa yana kallonsa sai ji Allah ko yana sane da shi kuma zai iya fitowa ya rika wani irin tafiya alamar gajiyayye yana jin yunwa da wahala kuma a yadda amma sai ba zai yi haka ba me yasa bai yi hakan ba tsoron Allah to wannan tsoron Allah da kake da shi a lokacin da ka buya a daki shi ake so ka koya a Ramadan kuma ya zamanto dukkan rayuwar kama haka yake idan duk rayuwarmu ko me za mu yi muna tuna Allah za ka ɗau kayan wani ka tuna Allah na ganinka za ka ci mutuncin wani ka tuna Allah na ganinka an kira sallah ba ka fito ba ka tuna Allah na ganinka ka fito ma Allah na ganinka ko me a kasuwancinka za ka cuci wani ka tuna Allah na ganinka a ma'aikatarka Allah na ganinka kai malami ne Allah na ganinka a aji Allah na ganinka to da ka zama haka shikenan ka zama waliyullah domin Allah ya ce in awliya'uhu illa almuttaqun waliyan Allah ne masu takawa kuma sune yan aljanna uiddat Su sune masu tsallake sirati cikin sauƙi. tunda Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya yace summa nulajji allazina taqaw kaga kenan wannan taqawan da ake so mu samu a Ramadan wallahi shine sirrin Ramadan amma da zaran kana azumi bai koyar da kai waɗannan ba an yi aikin banza shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce tir da mutumin da azumi ya kama har ya kare wala yughfar lahu ba a gafarta masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana kullum idan ramadan ya kama Allah yana aiko mala'iku suna cewa ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash sharri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa zalika fi kulli layla kullum sai an samu mala'ikun da za su ce me san alheri ka gaggauta zuwa yanzu lokacinsa ne me yin sharri ka dena ba lokacinsa bane yanzu kuma Allah yana ‘yanta bayi daga wuta kuma kullum sai an yi wannan shela don kai himmatu ka ƙara himma duk mumini zai yadda da cewa ana wannan shela wanda bai da imani shi ne zai rika sauraro yana so waye ji da kunnansa to irin masu cewa sai ya sun ga wata da idansu kenan wanda ko ya ganin ba lalle ya zama ya yi imani da haka ba kamar yadda ko ya jin ba lalle ya yadda ba Allah ya kiyaye saboda haka dan azumi ya zo lokaci ne na alkhairi lokaci ne na himmatuwa lokaci ne na ƙara aiki kuma ma ai da kaji wannan hadisin kudusi da annabi yake cewa Allah yana cewa kullu amali ibni adama lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa sharabahu min ajli yace dukkan aikin dan adam nashi ne sai azmi wannan nawa ne inji Allah ni na san me zan bashi kowane aiki Allah yana iya cewa ga ladansa amma banda azmi Allah yake ni na san me zan ba mai azmi saboda haka ashe yana da kyau mutum ya yi iyayensa ya ga cewa ya kare kansa daga aikin barna ya yi azumi ne kyau kuma a asawmu junnatun minan nar azumi garkuwa ne daga shiga wuta don haka idan azumi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ce fala yarfus wala yaskhab karka rika zantuttuka na batsa karka rika hayaniya da wani Ke sa duk wanda ya zo maka da rudani a azumi annabi yake ka ce masa inni sa'i ni fa ina azumi wannan wa'azi ne gare shi wa'azi ne gare ka ta yanda me in ka ce masa ina azumi zai ji a jikinsa cewa an wautar da shi ashe har yanzu bai da hankali shi bai san ma halin da ake ciki ba to yana da hankali to zai iya ƙara nutsuwa ya ga cewa ya gyara ya yi abin da ya kamata sannan kai ma za ka ƙara nutsuwa ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da baka zama irinsa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi la khalufi fami sa'imi atyabu inda Allah min rihi misk canjin yanayi na bakin mai azumi da zai rika wari to a wajen Allah ya fi turaren almisku kamshi kuma wannan warin karka bata wa kanka lokacin kau da shi ba zai kau ba don ba daga baki yake zuwa ba abu ne da yake zuwa daga ciki lokacin da ciki ya rasa abin da yake bukata inda matattarar abinci take to yanzu ba ta samun abincin da ya kamata aikinta yana raguwa to yakan sa ta rika wato bunkuto wannan abin da ke cikinta yana fita bakin yakan zama kaman indararo ne ko kuma a ce wani wani ventilation ne kamar yadda bayan gida yake samu kaman kaman kaman a ce eh, sokawai ne in baka masa wurin shan iska ba to kaga ba za ka ji daɗin amfani da shi ba to haka ciki da yake ɗaukan abinci in ya rasa to zai rika zama yana buƙaci yana da wani irin abu da yake fitarwa har ya zamanto yana buƙatar iska ta inda abin zai fita to ta bakin ka yake fita to sai Allah kuma ya sanya wa abun karkuwa da daɗi a wajensa to karka ɓata wa kanka lokaci kamar yadda za ka ga wasu da azumi su yawaita asuwaki su yawaita wanke baki ba zai daina ba gara karka wahala Allah ya samu daji. kuma annabi sallallahu alaihi wa yana cewa lissa'ini farhata ne, inda fitrihi duk lokacin da ka yi azumi ka gama to kana da wasu farin ciki guda biyu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farhatun idza laqiya rabba wa farhatun idza qada sawma kana da farin ciki inda za a ce ka mutu a ranan to kana da wani farin ciki na musamman na haɗuwa da ubangiji subhanahu wataala idan kuma baka mutu ba ka kare azuminka a daidai wannan lokacin buɗa bakin kana da wani farin ciki na musamman domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake lis-sa'imi inda fitrihi da'watun la turad mai azumi lokacin buɗa bakinsa yana da wata addu'a da ba a dawo da ita ashe lokaci ne da za ka samu dama na yin addu'a lokaci ne kuma da za ka samu dama na yin buɗe baki cikin nutsuwa lokaci ne da ya kamata ka gane cewa babban lokaci ne kar yi wasa da shi abin takaicin mu kuma a najeriyance muna da gaggawa a wannan lokacin sai ka ga da an kira sallah mamu sun azazzali liman a yi maza maza a yi sallah don a je a ci abu dama ce da ya kamata a bar mutane na farko su yi buɗa baki na biyu su yi addu'a ko da minti biyar ne ka kallo ko a satellite a saudiya a madinatu rasulullah ko a makka ka ga yadda ake an yi buɗa baki an ce an kira sallah za ga an yi jin ana ciye-ciye ana shaye-shaye don a samu a yi buɗe baki a sabiya ubangiji hana wata ana a yi addu'a lokacin addu'a ne lokacin karɓar addu'a So da aka kar mu rika sakaci da wannan lokaci ne mai girma mai daraja sannan annabi sallallahu alaihi ne ke inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan a cikin aljanna akwai wata kofa da ake ce mata arrayyan ba mai giganta sai mai azumi me ma'anan arrayyan wanda ya samu koshi daga ruwa ba koshi na abinci ba a shi koshin abinci sunansa shaba'an shi shine koshin abinci koshin ruwa kuma shine arrayyu shi larabci kowane abu da matsayinsa shi yasa ya fi kowane yare faɗi ya fi kowane yare yalwa yanzu ba ka ganin larab a turanci kalma ɗaya ke yiwu ta haɗa kowa da kowa mutum ɗaya a ce mai yiwu ku biyu a ce muku yiwu ku uku a ce muku yiwu maza a ce musu yiwu mata a ce musu yiwu ban da larabci larabci kowa da nashi kowa da nashi namiji ne a ce ma anta mace ne anti in ku biyu ne maza da mata a ce antuma in ku da yawa ne antun maza mata ne antunna kaga larabcin baka iya shi ba yanzu ka yi ta kwaba ai ba za ka zo ka ga taron mata ka ce antun ba a sai ce wannan bai iya larabci san larabci ba amma a turanci ba su tafiya ɗe shi. saboda haka a aljanna aka yi ƙofa mai suna ƙofar mai ishi ƙofa ce ta mai ishi mai ishin azumi ba mai shiganta sai mai azumi kaga wannan wata falala ce a ce ma duk ni'imar aljanna ma amma wata ƙofa ta musamman ai za ka so a ce an ga kana shiga wannan ƙofa ko a duniyance ne wallahi ko a duniyance ne yanzu a ce a ga ka shigo ta nan a masallacin nan ta wannan ƙofar ai kai daban ne ba daidai yake da wanda ya shigo ta nan ba ai yawa ko a masallacin ne yanzu kaga wani ya shigo ta nan za ga ana kallon shi ai kai in ka shigo ta nan wa zai ganka kaga nan din kima ce to haka a aljanna a ganka a wata kofar rayyan ai kima ce da daraja Allah ka samu yi azumi nagari ka karba kuma mu samu kanmu a wannan kofa azumi in ya zo annabi yana ba mu albishir cewa ana buɗe ƙofofin aljanna a kira mai aikin alheri ga ƙofofin nan an buɗe a kulle ƙofofin wuta a gaya wa mai laifi ba magana shiga wuta yanzu sannan a ɗaure shaɗanu to a ɗaure shaɗanun malamai suka ce ba fa kowane shaɗan ba manya-manyan jigajigan wanda suka fi kowa ɓarna su za a ɗaure amma kuma saboda sharrin shaɗan sai ya bar wasiya wa ƙananan daga ciki hadda na mutane shi ya tsinin ins shi sa sai ka ga wani in ya rabu wani mai azumi ba zai bar shi ba sai ya karya mai azumi idan haka ka san da wa za ka rika hulɗa da azumi domin lokacin ɗaga lada ne ɗaga matsayi ne karka yadda ka yi abokin da shi kuma burinsa ya tauye maka azumi ya zubar maka da kimarsa ya ja ka kallon bol ya ja ka kallon wannan ya ja ka kallon wannan amma da ka ce masa mu je tafsiri sai ce bai da lokaci mu je tarawih sai ce ni a gida nake yi mu je kaza ba zai ba to ka tabbata yana daga cikin shayatsinul in domin Allah ya gaya mana akwai shayatsinul jin akwai shayatsinul in yuhi ba'dhum ila ba'd suna taimakon juna da haka ka san da wa za ka zauna Allah ka ba mu ikon yin azumi mai kyau sharuɗan da suke sa azumi yi kyau sharuɗa ne guda biyu na farko shine al-ikhlas yi don Allah domin dama ibada ce kowace ibada in ba ikhlasi ba karɓa tajridul ikhlas wa ma umiru illa liya'budu Allah na lahu to ikhlasi yana taimakawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sama ramadan imanan wa ihtisab wanda duk yayi azumin ramadan yana mai imani da Allah da kuma burin Allah ya bashi ladan ba ruwanka da wani ya yaba maka haka qiyamul layl ba ruwanka da wani ya ce ka zo qiyamul layl shi ma man qama ramadan imanan wa ihtisab to yayin da ka dau azumi dan Allah to ka kiyaye idonka ka kiyaye bakinka ka kiyaye hannunka ka kiyaye dukkan gaɓaɓun jikinka idonka kar ya ga abin da Allah bai so bakinka kar ya rika furta abubuwan da Allah bai so hannunka kar ya taɓa abin da ba naka ba kaji an ce ana so a rika buɗe baki da dabino ka sato dabino don ka yi buɗe baki in ba ka da hali sai ka sha ruwa ga ruwa na available a masallaci amma kar ka taɓa yadda ka yi buɗe baki da abin da ba naka ba wannan abin ya dunkulu a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man lam yada qawla zuf wal amala bihi qaulu zuf shine faɗan ƙarya al amalu bihi shine aiki sabanin haƙiƙanin abu yanda yake yau in zaka ka ɗau idanka ka kalli saɓo ai baka kalle shi a abin da Allah yake kai kallo da shi ba kafarka ta je inda Allah bai so hannunka ya taba abin da ba naka ba to Allah yake baya bukatan azuminka da kai da wanda baya yi duk daya kaga mutum nawa ne suke yunwa a banza wa ya san adadin su wani zai azumi su buɗe majalisa a bakin titi duk wanda ya wuce sai sun yi magana su su zagi wannan su wancan wata matar su mata illa wata su mata sharri da sauransu kuma kaga matsalar waɗannan sai fa ka ne musu yafe ma Allah zai yafe ma kuma sun wuce wani ma baka san ki ba don haka azumi in kana yi ka kiyayi zaman titi a kullum ma annabi ya ce karka zauna a titi sabai suka ce ba mu da gun zama sai ya titi sai ce to ku ba titin haƙƙinsa sai suka ce ya rasulullah yanzu a titi ma na da haƙƙi yake kwarai daga cikin haƙƙin titi shine ka rinsa idan ka karka rika ganin komai ka kiyaye bakin ka kar komai ka gani ka faɗa kuma ka gabar na ka rika wa'azi wani ya wuce yana wani abu mara kyau ka tashi ka mai nasiha ka dawo ka zauna an jima wani ya sake wucewa shi ma su ga yana wani abu mara kyau ka mai nasiha ba zai juru wannan ga kuma mai da sallama so da aka haƙƙin hanya babba ne so da aka karka ga kana aji ka je kana rudani Allah ya kare mu azumi ana ɗaukansa ne idan aka ga wata ko aka ga maka in kai ka gani ya zama maka wajibi ka ɗau azumi ko da kowa bai gani ba Allah yake faman shahida minkum sha'ra falyasum wajibi ne ya dauka baka gani ba an ga maka kuma shugaba na musulunci ya sanar kuma muna da shugaba na musulman Najeriya su ba ruwanka da an ce wane shugaba ne ba ruwanka da me ba kai ne mai ma'aunin cancantansa ya zama shugaban ba kuma Allah subhanahu wataala bai ce shugaba sai ya fi kowa imani ba a ba ka'ida bane ka'ida dai a yadda shi shugaba ne kuma bai barka bai hana ka yin aikin ibada ba to ya zama wajibi ka masa da'a ko da yana cutar ka kuwa aka ce ka roƙi Allah ya karɓa ma haƙƙinka amma kai haƙƙinsa na ka masa ɗa'a ka yi maza so da haka an ga wata sai a sanar masa shi ya sanar saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama in an ga wata zuwa ake a gaya masa sai kuma ya sanar wani ma daga ƙauye ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama bai ma san musulmi ba ne ya zo ya ce masa mu fa mun ga wata ya rasu Allah sai ce kai ɗin daga ina kake ce daga ƙauye kaza nake ce ka yi imani da Allah ya ce tun yaushe ki ka imani da ni manzo ne yace kwarai yace a gaya wa bilal ya sanar wa mutane a tashi da aji manzon Allah fa ba a taba samun hadisin da aka ce manzon Allah ya ga wata ba sai dai an ga masa kuma za a zo a gaya masa kuma ya ce in ya samu tabbaci shikenan ai azumi amma yau ga wani zai ji labarin an kashe wasu a rediyo ya yadda an harbe wasu ya yadda an ci mutuncin wasu ya yadda har ma ya yada amma da an ce masa an ga wata zai ci a rediyo ne afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika kun illa khizyun fil hayatid duniya wannan amma amma qur'ani fa kenan kana zaɓa kana tanki tanki to amma a rediyo fa a facebook kana gani a whatsapp a me duk kana yarda da wannan labaran har wani ma ya hana ka bacci wallahi wani labarin in wani ya ji ba shi ba bacci amma sai a zo a ce masa an ga wata sai ce wai sai na gani kan ya gani kuma an yi uku ko ya zai yi da sauran oho kuma an je ƙarshe sai ya gani shawwal nan ma sai ya ce ban gani ba sai sun ya kai wa bai gani ba a shi wata ko kanka na ƙasa sai ka gan shi inda ya fito wallahi sai ka gan shi Allah ya samu dace saboda haka mu ji tsoron Allah kawai tsoron Allah shine kadai zai tabbatar maka da cewa kayi abu yanda ya dace in an ga wata an sanar da sarki ya sanar to ka daure ka tashi da azumi shine zaman lafiyanka Allah ya samu dace azumi yana daga cikin hikimominsa ko darussan da ake ɗauka a ciki shi wani irin wata ibada ce da take gane ko take sa a gane waye na Allah waye bawan Allah na Allah sai azmi? kamar yadda muka faɗa kana da dama ka shiga ɗaki ka sha ruwanka ka fito kuma ka ce kana azumi kuma a yadda ka ci abincinka ka dawo ka ce kana azumi a yadda to amma sanin Allah na ganin ka bai sa kai haka azumi na koyar da kai haƙurin rayuwa ta kowace fanni haƙuri dama kala uku ne ai akwai haƙurin yi wa Allah ɗa'a akwai haƙurin sa kaucewa sabo akwai kuma haƙorin jarabawar rayuwa to azumi na koya maka wannan duka zai koyar da kai yin ɗa'a ka yi azumin kana mai jin yunwa ka daure har akai, zai koyar da kai ƙin saɓo saboda za ka iya ɓuya ka karya ka ƙi ɓuyan ka karya kuma zai iya koya maka haƙorin jarabawar rayuwa yau akwai gobe babu sannan azumi na koyar da kai yadda za ka tafiyar da rayuwa ba kullum ake samu ba kuma yadda haushe yake ba kullum ake kwana a gado ba wani zai iya muta maka don baya tafiya sanda Allah ya jarabce shi yi tafiya to zai je wani wajen da ya samu ƙasa ya samu ƙasar ma mai kyau ya kwanta a kanta ma aiki idan ya yi wasa sai kwana tsaye saboda bala'in tafiya da wahalar rayuwa to haka azumi zai nusar da kai wahalar da kake shan nan kai kila da azumi ne kake shanta kila zuwan azumi ne yasa kake shanta to haka zai nuna maka wani kullun haka yake wani kullun shi an yi azumi ma baya jin wani abu sabo dama ya saba shi ya ci da safe sai dare da ranar kam dama baya samu to in wannan an yi azumi kaga ki an taimaka mata ai zai ga a mutane da yawa cikin yanayin da yake domin kana cikin wani irin damuwa kai kadai kake jin ta tafi damun ka ai akan a ce wane na da shi wane na da shi wane na da shi ko babu ce talaucin nan da kake gani in kana cikin yan uwanka talakawa an zo da abin saya duk ba wanda ya iya saya kai ma za ka ji ɗan dama-dama ashe ba ni kaɗai nake shan wuyan nan ba muna da yawa na sha ba da misalin irin wannan a jarabawa jarabawan makaranta a yi jarabawa ka faɗi kana jin zafin faɗuwan sai a ce ma ah, ba dala wani ma fi ya faɗi kuma wanan kana ga kamar ya fi ka can ma sai a ce ma ga wance ma ya faɗi can an jima a ce wani ma ya duba nashi ya ga ya faɗi ana tafi ana tafi da kanka ma zaka zo ka ce na faɗi saboda ni kun yi yawa kana ga ba kai ɗaya za a kalla ba ai kuna da yawa amma da kai ɗaya ne fa sai ka ga abun ya dame ka shi sa ake cewa asharru idza amma kafa. wai bala'i in yayi yawa sai ya zama mai ɗan sassauci sai ka ɗan ji dama-dama ka ɗan ji sauƙi saboda ne kowa gidan kowa da ke Allah ya samu dace sannan azumi yana da fa'idoji na lafiya in ka tambayi likitoci za su gaya maka cewa akwai cututtukan da ba ta mutuwa sai ta dalilin azumi ta dalilin azumi da kai wata guda ba ci ba sha yake ƙona waɗannan ciwukan ba wani maganin da zai iya maka shi sai azumi don haka in Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka wani ibada ko ni wuyarta daure ka yi alkhairan da ke ciki suna da yawa azumi yana da ladubba da yawa daga cikin ladubbansa akwai yin sahur karka ɗauka cewa yin sahur ragwanta ne A'a, bin doka ce ta manzan Allah da ya ne tasaharu ku rika yin sahur fa inna fi sahuri baraka kai ko annabi bai ce maka sahur albarka bane kawai da yace tasaharu in kai sunna sakni ba ruwanka da neman dalili ai duk abin da zaka yi wallahi in kai sunnar kake yi da an ce maka meye dalili kace annabi ne yace mu yi an wuce gun kai ka san duk abin da annabi yake kai akwai alheri a ciki balle kuma ya ƙara da cewa fa inna fi sahur baraka a sahur akwai albarka to karka yadda ke dan ya ziga ka wai kai da ka ci abincin dare ka kwanta shine sahur ɗinka ba burgewa bane kuma ba wani alheri bane saba wa doka ka daure ka rika yin sahur kuma idan za ka yi sahur ka yi shi a lokacinsa ka yi shi ma ƙarshe-ƙarshensa sai dai in kana tsoron kar alfijir ya same ka to ba ne fi ka yi a farko-farkon sahur farko-farkon sahur ka gama ka huta daga nan ba za a jima ba a kira sallah shi kuma buɗe baki ka yi maza ka yi da wuri shi kuma ba burgewa bane ne ka ce aini ba na ci abinci sai an gama tarawih na gama komai ba komai a gabana sai in zo ni buɗe bai da komai a gabanka dan ka saba wa ni annabi sallallahu alaihi wa sallama domin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yazalu na bi khairin yaushe ma ajjalul fil mutane ba sa gujewa musulmai ba za su guje ba akan alheri matukar suna gaggawan buɗe baki in ba dan kar a samu karya azumi ba da sai a ce kamma mai kiran sallah ya kira ka yi buɗe baki in dai kana da garanti rana ta kwaɗi ko kuma mai ɗau mai kiran sallan yana busa sifika ya yi redi to kai yi maza ka riga shi ma buɗe baki kamma ya kira ka yi buɗe baki shi ne ka yi ta ajiyar fito kuma ya ce a habbu ibadi ilayya a hadithul qudsi a ajaluhum fitra wanda yafi gaggawan bude baki dan haka kai maza kai buɗe baki kuma in za ka yi buda baki kai da dabino dabinan ma mai ruwa a jiki a rutab to mu nan ba mu da shi amma ka je Madina irinsa ne ma ake ci ba a cin ka kaga mutum da bushashen wani abu zai yi a gida da ake ce masa haifa zai je a daka shi a yayi laushi a sa masa mai a gyara shi a fito da shi ana gugutsura wa mutane kaman kaman dakuwa mun san dakuwa ba kowa ya san dakuwa ba ba yanzu ba a cika yi ba yanzu da yawa yanzu ba sa yi saboda saboda ne saboda babu mana da wadatar da an za a yi suna da biki ana yin nakiya ana yin dakwa yanzu ba a yi a yi ko zamani ne ko wayewa ce ba talauci ne talauci to kaman dakwa take haisa duk wanda ya je madina da azumi ko ranar litinin ko alhamis duk wanda yake zuwa umra ina ba shi shawara in yaga ana raba wannan abun ya daure dan karba ya ciye ji zai san cewa ana sarrafa dabino yayi dadi to za iya cin sa kuma kaman abinci ka ci ka koshi kaman tuwo amma dai ba miya kai ta gutsura kana ci kai ta gutsura ka zaka ci kai jam in ka sha ruwa sai ka wuli baka ci wani abu to laraba suna raba wannan lokacin buɗa ba ko yau litinin ko yau alhamis nan ba to yau ma an raba shi ba zan yi kafara ba na rantse a masallacin annabi yau ma an raba shi kuma iyawa iyawa ne eh wasu sun fosu iyawa kaman tuwo ne ai a Najeriya ai wata tafi wata iya tuwo ko tuwon wata zai tuwo tuwon wata kuma sai almajirai ko mu da yake almajirai ba ma ba su abin da muka fi so ko almuhim ka daure ka rika yin buɗe baki akan lokaci kuma ka daure wani ya rika buɗe baki da abin da ka bashi ka samu abin da za ka rika ba ma wasu suna yin buɗe baki alheri a ramadan abu ne babba annabi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nan ya fi kowa kyauta sai dai wa kana ajwadu ma kuni sai ramadan kuma ya fi kyauta a ramadan to shi yasa za ka ga mutanen madina har a dashe mutum yake yi in mai aikin gwamnati ya duk wata zai ajiye riyal biyar riyal goma misali har ramadan ya zo me amfanin su a wajensa ya rika sayan abun buɗe baki yana ba mutane yau kana a dashe a najeriyance ko kana da wani tage ko za ka sai wata riga ko wata shadda ko wata mota ko wani abu na amfaninka da wuya ka ga wani yana tara kuɗi me ne manufarsa shine ya taimaki mutane da kuɗi wallahi sai wani ma ya ce ma baka da hankali wallahi wani zai ce kai da hankalinka kuwa saboda ne saboda ba mu san hanyoyin sayan aljanna me yasa talakawa suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama zahaba ahlul jusuri bil ujub masu kuɗi sun tafi da lada me yasa saboda suna aiki da kuɗin akwai abin da duk ka baka isa ka samu ba sai da kuɗi wallahi duk ka sai da kuɗi yanzu ka isa ka gina wannan wajen ba sai da kuɗi ba yanzu wanda ya gina nan ka ce masa bai san me yake ba ya fi ka sanin me yake yi domin ya ajiye wani abu a ranar da kuɗin ba zai yi amfani ba yau mala yan fa'o malun mala banun wallahi kana da kuɗi Allah ya maka sirrin da za ka tanaji lahira amma fa sai kana da wayo sai kana da wayo Dauri, ka ga cewa kana aikin alheri a ramadan Allah ya bamu abin yin alheri a ramadan kar ka yi sakaci kar ka yi wata kuma duk mai kuɗi ya daure ya je umra da azumi dan abu biyu kawai abu na farko ita umran a ramadan daidai take da hajji tare da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-umratu fi ramadan ka hajjatin ma'i yake umra da ramadan kaman ka je hajji ne da ni hajjin nan da aka yi hajjatul wada' to in kai umra da ramadan za a tada kai yawmal qiyama cikin wanda suka yi hajjatul wada' abu na biyu ka koyo darasin kashe kuɗi wa bayin Allah ka je ka ga yadda ake kashe kuɗi da ramadan mutum zai zo da abun buɗe baki da 'ya'yansa sun kai biyar ya ce ku je ku rika duba masu shigowa masallaci ku kawo su nan don su yi buɗe baki ku zo nan ku yi buɗe baki burinsa kenan kuma in kun gama buɗe bakin ya roƙe ku nan ne nake sanya shimfiɗa ta ta buɗe baki in ka je haramin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga ko ina da shimfiɗa wannan shimfiɗin da kake gani kamawa ake wani za a bashi daga nan zuwa nan shine iya naka dan karka hana wani wani kuma daga nan zuwa can wani da har a a cika sahu to sufra ne daban-daban shimfiɗa ce daban-daban to wani zai ke maka kai shaida nan ne guna dan kullum ka zo kowa da wayen da yake wani kuma an gama iya wanda suka zo nashi kuma sai raba musu kuɗi sai ba su riyal goma goma goma goma ne niyarsa wai ko don kuɗin gobe ka zo don ya san mutum da san kuɗi ko don kuɗin gobe ka zo kuma goben ma sai baka jibi ma ya ba har a gama azumin shi murna yake yana jin daɗi ya fi ka jin daɗi in ka gan shi abun ya fi ka jin daɗi ya samu jama'a sun yi buɗe baki kai kana jin daɗi shi yana jin daɗi amma ba ya fi ka jin daɗi domin shi ya ajiye ne don gaba kai yanzu ka ci za ka je ka yi fitsari da kashinsa shi kenan to haka aikin Allah yi amma matsalar sai ga mai kuɗin ma ya ji ya dawo ya ma ka labari ma ba zai iya ba saboda in an ce in ya ba da labarin za a ce to ya baka kamanta ba ya baka kamantawa to kuma ka gane kullum in ka yi maganar ciyarwa da aikin alheri ya shafi kowa ne fa domin annabi ya ce mai ishaqun nara walau shiqqi tamra ka nemi katanga daga wuta ko da ɓarin dabino me yasa ya walau bi shiqqi tamra don kowa zai iya kowa ya daure ne yi in wannan ya yi da mujin da dino kai yi da gwangwani ɗaya mana in wannan ya yi da gwangwani ɗaya kai da kai na kai da na ɗari man ka siyo da dinan ɗari aƙalla in ƙwaya goma ne a jiki mutum biyar su yi buɗe ka ba wani biyu wannan biyu wannan biyu shikenan ka yi iyana ka fattakullaha masu gwargwadon ƙarfinka gwargwadon alheranka wallahi a madina za ka samu mota kontena ta mota cike da kayan buɗe ba an zo an tsayar a hanya ana rabawa duk mai wucewa ana bashi ta ƙare gobe ma zai zo da ita jibi ma zai zo da wannan kontena har azumi ya ƙare kuma a kwantenan nan aka baka leda ɗaya ko katan ɗaya abu kusan biyar ne a ciki akwai lemu a ciki akwai apple a ciki akwai ayaba a ciki akwai kaza a ciki wani da shinkafa a ciki wani da dabino gwargwadon yadda suka har hada abun ba abu ɗaya ba ne kowa da irin nashi kuma har azumi ya ƙare to ka zama mai jin labari kawai fatashabbahu illam takunu mithlahu wai ka kamanta ko ba za ka zama irin su ba inna tashabbuha bil kirami fala koyi da mutanen kirki irani saboda haka a daure Allah ya bamu ikon daurewa Allah muna roƙonka ka bamu ikon yin azumi mai kyau ka ba ikon yin abin da za mu mora a rayuwarmu Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka Allah ka kai mu Ramadan Allah ka kai mu Ramadan Allah ka kai mu Ramadan Allah ka ba mu ikon dawowa wannan karatu bayan Ramadan insha Allah bayan Ramadan da sati sati ɗaya ne ko biyu yanzu dai mu ce ɗaya ko in ya yi wuce sai mu dawo inda yi ba sai biyu da dai mun fi yin biyu galibi ina ganin mu dai bar shi biyun ma dai <laughs> idan Allah ya nufe mu mun kai da rai da lafiya sai mu dawo mu ci gaba insha Allah idan kuma bai yi ba lokaci ya yi halinsa to Allah ya ba mu ikon haɗuwa da wanda zai zo ya ƙarasa wannan littafi Abin da muka yi daidai a yau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin